Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalulma ma duk a jamhuriyar ta Nijar. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan hausa.com da kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai suro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan daren. Za a ji cewa 'yan shi'a sun yi zanga-zangar neman a sako Sheikh zazzaki inda ake zargin su da tara hanyoyi a majalisar dokokin Najeriya su kuma suke cewa to akwai wani ɗan siyasa wanda aka zaɓe shi ya shigo majalisa ko ya zama gwamna ko ya zama kansila ba tare da ya yi gangami ya tsaye da gari cak ya tara hanyoyi ba duk ƙungiyar addini tana tara hanya in lokacin gudanar da tarukan ai yawan jama'a shi ke sa a tara hanya To kan wannan batu na yawan gama tsakanin hukumomin Najeriya da 'yan shi'a wadda kan janyo asarar rayuka da dukiyoyi za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi bayan labaran duniya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha cikakkun labaran duniya. Firaministan Birtaniya Theresa May ta yi amfani da gubar da aka saka wa tsohon ɗan leƙen asirin Rasha sarki Skripal da 'yar shi a ƙoƙarinta na kare hukuncin da ta yanke na umartar jiragen yakin Birtaniya da su shiga cikin harin da Amurka za ta kai Siriya ba tare da ta tuntuɓi majalisa a fari ba. Ta sanar da hakan a ɗakin majalisar da ke damƙe da mutane inda ta ce hakan zai yi wa ƙasar amfani domin hana harin makami masu guba da ka iya aukuwa nan gaba a cikin Siriya kan titunan Birtaniya ko kuma waɗansu gurare ma. Kuma ta karya tare ɗin da ake ta yi na cewa tana bin umarnin Amurka. Ba mu yi wannan don shugaba Trump ya sa mu yi ba, a cewarta, mun yi hakan ne domin shine abin da ya kamata a yi. ta kara da cewa wannan ba wai shiga tsakani a yankin yakin basasa ba ne ko kuma canja tsarin mulki makasudin abin shine a rage makaman gubar da siriya take da su a jibge ta hanyar kai kayyadadden hari kan kayan a yayin da kuma ake kokarin kare karuwar tashin hankali da kuma kaucewa kashe-kashen fararen hula Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump tare da jami'an ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon sun yi watsi da ikirarin da Rasha ta yi na cewa na'urorin tsaro na sama sun tarwatsa yawancin makamai masu linzamin da suka auna kan wasu mahimman cibiyoyin makaman guba da ke Siriya. Kafofin yada labaran Rasha sun rawaito abin da hukumar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa na'urar dakile hare-haren makamai ta Siriya da ake kira Panther S1 ta yi nasara da kusan kaso 100 a ƙoƙarin da take a lokacin da take tarwatsa jiragen yakin saman Amurka a safiya Asabar. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Rasha Igor Konashenkov ya ce na'urar ta Pansir ta cilla wasu makaman kariya 112 da suka tarwatsa 71 daga cikin 300 da Amurka da Birtaniya da Faransa suka harba. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu shugaba Donald Trump na nan daren akan ƙudurinsa. na janye sojan Amurka daga ƙasar Siriya duk da kalaman da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi na cewa ya cusawa shugaban na Amurka ra'ayin kada ya janye sojojin. Wata mai magana da yawun fadar Sarah Huckabee ta ce daman matsayin Trump bai taɓa canzawa akan wannan lamarin ba, da haka har yanzu yana nan akan shirinsa na janye sojan Amurka ɗin daga Siriya. A jiya Lahadi ne dai shugaban Faransa Macron yake cewa kwanaki goma bayan da Trump ya bayyana aniyarsa na janye sojan. Faransa ta neme shi da ya sauya shawarar, ya kyale sojan Amurka su ci gaba da zama a Siriya kuma ya amince. sai dai kuma daga bisani shugaban na faransa ya nemi ya gyara maganar tashi inda ya ce kasashen nasu biyu na ci gaba da zama akan turbar ganin an murkushe mayakan isis don maido da zaman lafiya a siriya Ƙasar ta Faransa dai ta bi bayan Amurka da Ingila wajen kai farmaki a kan Siriya a ranar Asabar ɗin shekaran jiya. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar mummunan farmakin ta'addancin da aka kai ranar Asabar ɗin da ta gabata akan wani barikin sojan majalisar da ke arewacin ƙasar Mali. an kashe akalla soja ɗaya na rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a lokacin wannan harin wanda aka kai a kan barikin da ke timbuktu kuma an raunana mutane da dama ciki har da sojoji bakwai na faransa rundunar sojan faransa ta ce maharan sun nuna kwarewa sosai wajen shirya kai farmakin wanda ya hada da shigar burtun da suka yi na sanya kayan sojan majalisar ɗinkin duniya na rundunar da ake kira minusma har zuwa yanzu dai ba wata kungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin ko da yake an san cewa akwai kungiyoyi masu matsanancin ra'ayi da dama da ke zaune a yankin da abin ya faru hafsa Bello ɗan mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka ji yau a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja an yi arangama tsakanin 'yan shi'a da jami'an tsaron Najeriya har ma yanzu haka wani na cikin mawuyacin hali. Kan haka Wakilin a Abuja Nasir Adamu Ilhikaya ya tuntuɓi ɗaya daga cikin jagororin 'yan shi'a mai suna samun Azarai don jin ƙarin bayani game da musabbabin zanga-zangar sai ya ce. Ba arba ko wani hatsaniya muka da su a yau mun fito a daidai wajen a human rights commission jami'an tsaro na 'yan sanda suka ringa an taya mana barkonan tsohuwa da kuma wasu ba na saminu maganar da nake duka mun samu labarin cewa an yi wannan arbarar an kama wasu daga cikin 'yan kungiyar ku ma'ana yanzu wani hali mutane nawa suka samu raunuka mutane nawa ne kuma ake tafi da su ofishin 'yan sanda mabiya sheikh ah, ibrahim alzazzaki waɗanda aka kama sun kai wajen akalla mutum ɗari biyu a ah, wasu kuma suna tare da wato raunuka ne a na harbi da kuma duka waɗanda jami'an tsaron 'yan sanda suka yi musu bayan sun kama su a ah, wasu kuma muna tare da su suna karban magunguna daga ciki har akwai wanda an harbe shi a kwakwalwarsa kwakwalwarsa ta fito yana nan dai rai kwakwai mutu kwakwai. Amma Saminu in ka duba kusan 'yan sandan nan sun sha cewa wannan muzahara da kuke ba ta kan doka ba kwa neman izini kuke fitowa. Bisa dokokin tsarin mulkin Najeriya neman izini domin gudanar da zanga-zangar limana ma ai haramun ne. Babu police permit musamman jerin gwanon da muke yi na zaman lafiya ne muna yi ne domin mu kare wato yancin shugaban mu jagoran mu Sheikh Ibrahim Elzazaki wanda hali yanzu yake tsare a hannun wato jami'an tsaron farin kaya kuma yana fama da matsananciyar rashin lafiya tare da mai ɗakin shi malama Zinatuddin Ibrahim. Saminu Azari da nake cewa wanda baka ji ba kwanaki yan sanda sun nuna wasu bama-bamai na kwalba da suka ce ku ne kuke yawo da su lokacin irin zanga-zangar nan taku me za ka ce kan wannan kamar me kenan wato bom da ake sa kwalba a jefa wannan wato zuki ta malli ne sai dai ko in su ne suka ɗauko suka nuna domin su shafa mana kashin kaji ai kowa ya san mu mu masu son zaman lafiya ne na zaman lafiya Aminu Azare Abuja nan nan ne helkwatan Najeriya aka ce kullum ana yin zanga-zanga a birnin nan al'amuran gwamnati za su samu cikas to ai Abuja ɗan kasa yana da yancin ya shigo cikin birnin Abuja ya gudanar da gangamin sa na lumana ba matsala ba ne idan mun shigo Abuja muna zanga-zanga domin a sako mana shugaban mu Sheikh Ibrahim Elzazzaki jami'ai suna cewa gwamnatin Najeriya ta ce ta ajiye shi ne saboda ta kare lafiyarsa saboda fitowarsa za ta iya kawowa tashin tashina a ƙasa. Ai dama mu ba 'yan tashin tashina bane ba. Ya za ka ce kana tsare da mutum wai saboda ka kare masa lafiyarsa kuma ba shi da lafiya kuma yana neman a fita da shi ƙasar waje domin a duba lafiyar idansa. Idan ana maganar cewa ana yin zalunci ku kuma wani irin adalci kuka ga kuke yi idan kuka je kuka toshe kofar majalisa ba shiga ba fita ga mutanen da aka zaɓe su domin su yi aiki kuka kuke hana su zirga-zirga. To akwai wani ɗan siyasa wanda aka zaɓe shi ya shigo majalisa ko ya zama gwamna ko ya zama kansila ba tare da ya yi gangami ya tsayar da gari cak ya tara hanyoyi ba. Duk ƙungiyar addini tana tara hanya in lokacin gudanar da tarukanta. Ai yawan jama'a shi ke sa a tara hanya. Kusan kowa yana tara hanya. Magana tare hanya magana ne da kowa ke yi. Ma'ana idan kowa yana yi in ba daidai ba ne me yasa ku kuke yi? Ai ba wai ana tare hanya ba ne saboda a takura wa jama'a yanayin cunkoson jama'a ne. Saminu Azari mun gode kwarai da gaske. Kuma da lana gode dai. Haba Najeriya, haba Najeriya. Lallai kan kuma a gaida Nasiru, kamar yadda aka ji bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan wannan batu na yawan rikici tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan shi'a. To an kammala labaran duniyan da haka ga dai ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To masu mu kamar yadda muka ce yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi game da yawan arangama da ake tsakanin jami'an tsaron Najeriya da 'yan shi'a wanda abin kan kai ga rasa rayuka da kuma dukiyoyin jama'a. Muna, muna son mu ji ra'ayinku kan yadda za a fito ma wannan al'amari. To ga kira daga Nasarawa, ke kallaye daga Nasarawa. To Malam Aliyu Abubakar ka ɗan nisanci rediyon ka muna jin ka. eh to maganan zanga-zangan yan siya ne ba eh maganar ta yawan tashin hankali tsakanin jami'an tsaron najeriya da yan shi'a da kan kai ga rasa rai da dukiyoyi eh gaskiya ba kyauta ba saboda addini ne kuma addini bai yarda da tashin hankali ba To don haka ina mafita eh, me ya kamata gwamnati ta yi saboda su 'yan shi'a sun faɗi buƙatar su gwamnati ta faɗi nata matsayin me kamata kake ganin ya a yi don a samu maslaha. Abin da gwamnati ya kamata ta yi in dai gaske ne yana so ya ba su kariya ya fito da shi fili a ganci kowa ya ganci ya tabbatar ya eh, an ba shi kariya na fi sabilillahi. in kuma ba haka ba kuma su ma zanga-zangar da suke su rage saboda addini bai yarda da tashi hankali ba. To mun gode da ra'ayin kamar mu kaɗa sakwatan shehu ake kan laya a sakwato. kana magana da Kabiru Abubakar Balan Yaki shagarar Local Government. To muna jin ka Malam Kabiru. a ni gaskiya ra'ayina ban goyon bayan ainihin irin tashe tashin hankula ko zuba jini da ka faruwa tsakanin gwamnati da ncr to ya kamata su ma su san irin abin da aka ce ma addini irin yadda suke yin jerin gwano su zo su tare hanya ko mara shi lafiya gare ka ko nima halar da yake ciki ba ka samu inda za ka wuce ka je a basu a canjin na mm, cikakken kulawa to ya kamata ita ma gwamnati ta ku ta sa doka na cewa duk ba wai ɗan shi abu ko yan izala ko yan ɗarika kowa dai ya kasance an ba inda zan zai yi taro ko wa'azi ya kasance hanyar da za a bi a wuce to an yi ta ba tare da an taho an takura wa mutane ba manyan yadda ake samu to mun gode da ra'ayinka ah, bari mu je mu kaduna garin gwamna ke kan layi a kaduna to kalmashi barka da yammaci to barka da warhaka mutala sunana mutala kuma na kiran ku daga garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya haka to abin da za mu faɗa ba zai wuce abin da kotu ba don duba kaga kotu tana gaba da kowa a ƙasa hmm. a shi kowane al'umma dai muna roƙon gwamnati ce mu kowa adalci a ko da ma dabba ne akwai adalci wadda dole ne a kiyaye mai haƙƙinsa to mutanen nan ita gwamnati ta ga ko na haƙƙi da gwamnati ta bada ta kiyaye. a to ai sai a ba su din tunda gwamnati hukuma ko kotu ta yanke wani hukunci in kuma suka duba a kotu bata ce a ba su saki malamin su ba ko makamanci haka to shi su al'umma sai su ci gaba da hakuri zanga-zanga dai ba zai kawo yadda su ta addu'a da sauransu dai Allah ya kawo musu kyakkyawar fahimtar juna da gwamnati da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode tala da Kaduna bari mu je mu biyu wace kan layi a biyu. Malam Musa Ilyas ne daga biyu. To Malam Musa muna jinka. ka. ra'ayina kasan matsalar 'yan shi'a ya kamata shine gwamnati bi su a hankali mutane masu tarzoma duk inda suke ni mazaunin Kano ne wajen shekara na arba'in da shida Kano. Eh, eh, malam muna son kawai ka kawo ra'ayinka game da hanyar da za a warware wannan matsala. Kar ka tura eh, yawa. Gwamnati kasan tana da dabaru da dama wanda ya kamata a ce kamar shi shugaban nasu yanzu idan a zazzaki. Ya zaman sa a Zariya, ba wanda bai san abu To mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Taraba wake kan layi a Taraba. Sunana Yakubu a kasa daga karamin hukumar Bukari jihar Taraba. To Mala Yakubu na jinka. Ni ra'ayi na da yadda za a warware wani al'amari shi ne gaskiya su mabiyan su ji tsoron Allah su san duk abun da za su yi su yi shi domin Allah. duk abin da ya saba ma addini su kauce mishi kuma duk abin da za su yi akwai littafi akwai alkur'ani su bi faɗin Allah mana su yi wanda bai saba ba gwamnati ma ta ji tsoron Allah ta musu hukunci daidai da laifinsu wannan shine ra'ayi na Allah ya samu dace To mun gode na taraba. To mun gode Malam Kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayinku game da mafita, mafita muke son yauwa. game da wannan matsala to bari mu je mu sakkwaton shehu ke kalla ya a sakkwato kana magana da abubakar harambe to malam abubakar muna jin ka to ni ke shawara ta wadda zan bayar abinda na ga ya fi dacewa a saurari kukan sannan abinda magana da aka yi ta cewa kotu ta ba da izini to a bincika in ya tabbata haka ne to a saka musu shugaban ya so ko da da ya za a bashe to a bashe a dai samu a zauna lafiya. To mun gode na shehu, kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da wannan matsala ta yawan aron gama tsakanin jami'an tsaron Najeriya ko kuma hukumomin Najeriya da 'yan shi a bar mu je katsinan duk kowa ke kalla a katsina. Waye? To muna jin ka. Ayuba. Ayuba muna jin ka. Wa alaikum salam. Na magana da ka Katsina State ne. Eh muna jin ka. Ba ko lokacin. Mm. Allah to akan wannan al'amari mu muna muna kira dai ga ainihi ga shi shugaban kasa mm. ya yi haƙuri ya sakan musu malam ko kuma su ba su yi haƙuri dai a doka dai a zauna lafiya. Haka. To mun gode sosai. Allah ba. Mun gode sosai da wannan shawarar gajeruwa amma mai amfani. Bari mu je mu jigawa, ke kala a jigawa. To, bayan almasi kana magana da kadi da wasu da sauran da sauran da sauran da sauran da da da To Malam Rabu amma sai ka ɗan ƙara murya kuma ka ɗan nisanci rediyon ka kamar akwai ɗan tangarɗa muna jin ka. To Malam Ibrahim ka almasi ni shawara ta nan ita ce ya kamata su su bi tallalama ta hanya mai kyau ya kamata ba tare da an To Malam Rabu an dai dan jika amma gaskiya muryarka tana rawa ko ko na ce sautin na rawa don haka kai haƙuri za mu dan an jima can dai za mu waiwayo ka bari mu je mu kaduna wake kan layi a kaduna alhaji dawon shirkabin wamba kalmar kuma ne rajar kaduna to muna jin ka bayan kalmar wato maganar kiman tsakanin yan shi'a da gwamnati mm. wasu bangare ya kamata ce sun magana adalci. da kuma magana a kan har gwamnati ta yanke hukunci eh, ta yanke hukunci. idan ba ta yanke To mun gode eh, da ra'ayinka kai ma layinka na rawa eh, da alamar dai muna dan fama da tangardar waya amma dai a ci gaba da kasancewa da mu bari mu je mu yobe wa ke kan layi a yobe. Eh sarkin fa ne daga yobe. To sarkin fa muna jinka. ka. to na yi na nan abin da yake dangace game da shari'an su yan shiya da gwamnati hmm. abin da magana tun da tana kotu zuwa da zalima ba da wani harama da zanga-zanga ta da hankali kaga kullum suna zuwa suna fita ana buga fita na wani aiba ci gaba ne amma abin da zalima da hikimomi suka ji kotu kaga an yanzu wasu maslaha da sauki hmm. amma haka suna zuwa ana kashe na bugi aiba ci gaba ne a gare su to saboda haka samu nutsuwa su bi hukuma a hankali an sha an sha Allah wanda rabon zai riga yake shugaban su amma hakan da suke aka gabata hankali a gare su ra'ayi na kenan da gayobe to mun gode da ra'ayinka bari mu koma nasarawa ke kallai a nasarawa Ibro Musa to Ibro muna jin ka Ibro man ne daga nasarawa makama dogo muna jin ka sosai ci gaba al'amarin shi'a da gwamnati ya kamata a riƙa yin adalci ko ba ka ba saboda abubuwan abutun da kotu ana mulkin demokaradiyya ne an ce kotu ta ce a sake to a sake shi mana tun da dai an yi abubuwa ne wanda ba daidai ba kuma an yi sun keta doka doka kuma ta an je an yi bincike an ga cewa ba su da abin mai tun da kotu ta yanke hukunci duk ana karkashin kotu ne a sake su don a samu a zauna lafiya wannan shi ra'ayina. ra'ayi na To mun gode sosai da ra'ayinka da kuma na dukkaninku da kuka ba da ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Mun gode. To yanzu kuma ga shiri na gaba. labaran wasanni. Jama'a mun ji daɗi da kuka samu damar cakushin shirin labaran wasanninmu na wannan litinin. to daman dai galibin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta manchester city duk sun san cewa za a nada su a matsayin zakarun premier league na ingila ko da yake an jinkirta abin saboda abin da ya faru a makon jiya amma dai ta bayan da aka ci manchester united ta sha kashi a hannun wasu burum da ci ɗaya da babu aka tabbatar da naɗin su manchester city din a matsayin zakarun premier league na kakar wasanni ta shekarar 2017 zuwa da 18 nan da muka shigo jarida evening standard ta ba da rahoton cewa tun makon jiya kamata a ce su 'yan manchester city sun ɗare kan wannan kujera ta zama zakarun premier league din amma sai suka yi sakarci sakaci ko sakarcin barin manchester united su ci su ci uku da biyu bayan kuma a farkon lokaci su 'yan manchester city su ne suke gaba da ci biyu da babu akan 'yan manchester united a wasan ƙarshe da suka yi a makon jiya to wannan sai ya sa dole aka jinkirta naɗa su a matsayin zakaru har na tsawon kwanaki takwas to amma kashin da su manchester united suka ci a hannun wasu brown din na ci daya da babu ya sa aka zo ta dai aka yi wannan bikin na baiwa wannan kungiya da ke karkashin pep guardiola wannan matsayi nasu kuma su 'yan manchester city din kuma ko bayan wannan nasar da suka samu a dalilin kashin da manchester united suka sha su kansu sun cika nasu aiki domin sun ci tottenham ci uku da ɗaya a kwallon da suka yi ranar asabar din shekaran jiya da ta wuce to bari mu je kasar ghana inda aka yi wani abun ba sabon ba aka kafa wata sabuwar kungiyar kwallon kafa ta mutane da suke da nakasa a jikinsu wanda kuma suke da ko kafafun da aka yanke ko kuma suke guragu ne ko dai suke da wata nakasa ta wani bangare na jikinsu a na akara aka yi wannan gagarumin biki na bude ko kuma gabatar da wannan kungiya a gabanin jama'a kuma aka ba da sanarwar cewa wato kungiyar za ta samu zauni ne a lardunan ghana daban-daban da suka hada da greta akara da lardin ashanti da lardin gabacin ita ghana din da na tsakiya daniel ni mensa shine sabon shugaban wannan kungiya da aka kafa wanda kuma a lokacin da ake bikin gabatar da ita yake faɗa cewa an shirya wani kwamiti na musamman da aka ba shi aikin ya fito da wani sabon tsari da zai sa ya gudanar da kungiyar a matsayin ta kasuwanci mai cin riba sosai kuma domin a taimaka domin ɗauke mutane da watakila bara za su yi daga kan tituna idan ba don sun samu shiga irin wannan kungiya ɗin ba. wannan kungiyar tana da daurin gindi na manyan kamfuna da yawa a can ghana din da suka hada da kamfanin man fetur na ghana din da bankuna irin su na access bank da zenith da kuma tulo da glico da kuma kamfanin waya na mtr to da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasan na wannan litinin sai wutan allah ya nuna mana huta lafiya yanzu kuma sai shirin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ƙarƙashin shirin bada tukuci na amurka da ake kira da warfar justice ma'aikatar harkokin wajen amurka za ta bada tukucin kuɗin dalar amurka miliyan goma ga duk wanda ya bada bayanai da za su ja a gano inda shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda annusra front ko kuma anf yake wannan ne yunkurin ba da tukuncin farko da aka saka a kan shugaban kungiyar 'yan ta'adda a nusra wadda wani bangare ne na kungiyar ka'ida ƙasar siriya a shekarar 2013 aljaulani ya yi mubaya ga kungiyar alka'ida da shugabanta ayman azawahiri bayan da ya bayyana rashin daidaitonsa da kungiyar isis a bainar jama'a sannan a shekarar 2016 cikin wani faifan bidiyo ta yanar gizo ya nuna yadda yake yabon kungiyar ta alka'ida da shugabanta tare ma da canzawa tasu kungiyar suna daga annusra zuwa jabhat fait asham Ƙungiyar ta'addanci INF a ƙarƙashin jagoranci aljaulani ta gudanar da ayyukan hare-haren ta'addanci da dama a faɗin ƙasar Siriya da suka faɗa kan ɗimbin fararen hula. Ko a shekarar 2015 ƙungiyar sai da ta ba da sanarwar sace wasu 'yan ƙabilar Kurdawa fiye da mutane 300. a wani shingen bincike sai kuma wasu mutane guda 20 da kungiyar saka ba da sanarwa sun yi musu kisan gilla a ƙauyen druze da ke yankin adlib a syria A cikin watan Janairun shekarar 2017 kungiyar INF ta haɗa gwiwa da wasu kungiyoyi da dama masu ra'ayin riƙau domin ƙirƙiro da wata kungiyar bai ɗaya mai suna Hayata Tahrir Sham wato XTS a takaice. Kungiyar INF ta ci gaba da kasancewa wakiliyar alka'ida a Siriya ƙarƙashin jagorancin Jaulani ita kuma kungiyar a matsayin wani jigo na HTS. A cikin shekarar 2014 ne ma'aikata harkokin wajen Amurka ta ayyana kungiyar INF a matsayin kungiyar 'yan ta'adda bugu da ƙari kuma a shekarar ne ita ma majalisar ɗinkin duniya suka sanya ƙungiyar a jerin ƙungiyoyin da ta ƙaƙabawa takunkumi tun a shekarar 1984 da aka fara shirin gwamnatin amurka na ba da tukunci ga masu fallas 'yan ta'adda zuwa yanzu shirin ya biya fiye da dala amurka mili 125 ga mutane fiye da 80 da suka bayar da bayanai da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda ko kuma hana ayyukan ta'addanci a duniya baki ɗaya Za ku iya samun ƙarin bayani game da aljaulani ta shafin yanar gizo na www.rawarforjustice.net. Muna kira ga duk wanda ke da wani bayani a kan aljaulani da ya tuntubi ofishin shirin gwamnati Amurka na ba da tukunci akan adireshin imel wato info at rawarforjustice.net. Ga mazauna arewacin Amurka kuma suna iya buga wayar tarho a kan lambar nan ɗaya takwas fifili fifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu ɗaya. ko ku aiko da wasika kai tsaye zuwa da warfar justice washington dc biyu sifili biyar biyu sifili usa sannan gwamnati amurka ta yi alkawarin sirranta duk wanda ya ba da bayanai sharhin murya amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnati amurka to ga shiri na gaba wato labaran duniya an fa a takaice. Firaministan Birtaniya Theresa May ta yi amfani da gubar da aka saka wa tsohon ɗan leƙen asirin Rasha Sergei Skripal da 'yar shi a ƙoƙarinta na kare hukuncin da ta yanke na umartar jiragen yakin Birtaniya da su shiga cikin harin da Amurka za ta kai Siriya ba tare da ta tuntuɓi majalisa a farko ba. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump tare da jami'an ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon sun yi watsi da ikirarin da Rasha ta yi na cewa na'urorin tsaro na sama sun tarwatsa yawancin makamai masu linzami da suka auna kan wasu mahimman cibiyoyin makaman guba da ke Siriya. kafofin yada labaran rasha sun rawaito abin da hukumar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa na'urar dakile hare-haren makamai ta siriya da ake kira panther s1 ta yi nasara da kusan kaso 100 a lokacin da take tarwatsa jiragen yakin saman amurka a safiya asabar Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar munanan farmakin ta'addancin da aka kai ran Asabar ɗin da ta gabata akan wani barikin sojan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke arewacin ƙasar Mali. An kashe akalla soja ɗaya na rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin wannan harin da aka kai akan barikin da ke Timbuktu, kuma an raunana mutane da dama ciki har da sojoji bakwai na Faransa. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safi ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma. Hafsat Bello dan mai soro. Da Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokacin Daf Magnus. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.